Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin wannan shiri za ku je da kwalliya ke biyan kuɗin sabulu a yunkurin yaƙi da 'yan fashi tsakanin jami'an tsaro da Alhaji Ali Kwara. Za ku kuma ji yadda aka fara caccakar shugaban ƙasar Senegal Macky Sall gabanin zaben jin ra'ayi a kan tsarin mulkin ƙasar. Sai kuma taron da taron bita da aka fara yi wa wakilan sashen Hausa na muryar Amurka a Najeriya. kamar kullum kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Jama'a salamu alaikum barkamu da hansi da cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a tsakiyar Somalia sun kashe sama da mayakan Alshabab 150 waɗanda ke shirin kai manyan hare-hare. hare hare kakakin ma'aikatar tsaron amurkan captain jeff davis ya shaida wa manema labarai jiya litinin cewa an kai har-haren ne a ƙarshen makon kan sansanin horar da mayakan alshabab da ke tazarar kilomita 195 arewa daga mogadishu babban birnin kasar ya ce an yi amfani da jiragen da ke aiki da matuka da kuma waɗanda ba sa aiki da matuka hare-haren davis ya ce amurka ta ji cewa mayakan suna shirin harin barin sansanin su kuma suna kuma barazanar gaske ga dakarun na amurka da kungiyar tarayyar afirka da ke samaliya amurka ta yi alkawalin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa da take yi da wani lokaci yakan zama da sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda mai fafa da white house shawarwari kan daƙila ayyukan ta'addanci lisa monoko ta sanar jiya litinin cewa gwamnati za ta fitar za ta fitar da rahoton kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙa da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009 jaman amurka sun ce wannan shirin zai ba da damar buga rahoton hare-haren da ake kaiwa da jirage da ba su amfani da matuƙi da kuma sauran ayyukan yaƙi da ta'addanci shekara-shekara mike Bloomberg, hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York wanda ya wa'adin mulki uku, ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasar cikin halin ƙila wakala da ya wuce wanda ake ciki a yaƙin neman zaɓe a halin yanzu. Bloomberg wanda ya shafa watanni yana tunanin tsayawa takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba. ya sanar da haka ne a shafin sharhin mujallar bloomberg view a sharhin kuma ya bayyana cewa ya hakikanta ba zai ci zaɓe ba kuma akwai yiwuwar tsayawarsa takarar za ta ba a tajirin nan donald trump ko kuma ted cruz damar lashe zaɓe ya ce wannan ba wata kasada ba ce da zan yi da zuciya ɗaya bloomberg ɗan shekaru 74 wanda asalinsa ɗan jam'iyyar democrat ne kafin ya koma republican ya sake komawa jam'iyyar democrat yanzu haka kuma yake ɗan independent ya caceki trump da cewa ya fi kowa rarraba kawunan al'umma a yakin neman zaɓensa tare da cusa tsoro a zukatan jama'a a yunkurin masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya na jam'iyyar republican da waɗansu ƙungiyoyi na hana trump zama ɗan takarar shugaban ƙasar da jam'iyyarsa za ta tsayar a wannan shekara sun fara yayata waɗansu tallace-tallace a talabijin na shi Waɗannan ƙungiyoyi kuma da ke gaba da tsayawa takarar Trump sun ce za su kashe akalla dala miliyan goma a cikin mako guda mai zuwa kan tallace-tallacen hana zabensa. A maimakon mai da martani dai ga tallace-tallacen, Trump ya ce zai ci gaba da caccakar abokan takararsa ne ta shafinsa na Twitter. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauyin yanayi yana barazana ga waɗansu daga cikin muhimman shuke-shuken ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da masara da wake da ayaba, abinda masu ilimin kimiyya suka gargaɗi da cewa akwai buƙatar sauyi a tsarin noma da kuma yin waɗansu sauye-sauye cikin gaggawa. Matsalar dai ita ce sauyin yanayin yana da illa ainun kan shuke-shuke a nahiyar, wanda ya sa a waɗansu yankuna ma yanzu haka ba za a iya noma waɗansu irin abincin da aka saba nomawa ba. Jami'ar Leeds ce ta gudanar da binciken da ta buga jiya a mujallar sauyin yanayi da ake kira Nature Climate Change. Bisa ga rahoton ba za a iya noma masara da ayaba ba a kimanin kashi 30 cikin 100 na gonakin Afirka a ƙarshen wannan ƙarni. Banda haka kuma ba za a iya noma wake ba a kimanin kashi 60 cikin 100 na gonakin ƙasashen nahiyar Afirka. shugaban tawagar binciken dr julian ramirez velagas daga jami'ar leeds ya ce binciken yana da mahimmanci ainun domin zai taimaka gaya wajen ayyana lokutan da kuma ɗaukar matakan shawo kan wannan barazana ya ce abin yi dai zai hada da canza irin abin da ake nomawa a wuri guda ko kuma a inganta ayyukan noman rani a yankin a waɗansu lokuta kuma ana buƙatar a riƙa kyala gonaki ba tare da noma su ba har na tsawon lokaci shugabannin kungiyar tarayyar turai sun bayyana yau talata cewa suna cimma matsaya da ankara na mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa turkiya suna kuma da kwarin gwiwa cewa za a iya cimma cikakkiyar yarjejeniya a taron kolin da za a gudanar makon gobe bayan shafe watanni ana samun sabanin ra'ayi da kuma sa'in sa tsakanin kasashen 28 da ke kungiyar tarayyar turai shugabannin sun amince su ba turkiya ƙarin kuɗi na taimaka mata ta kula da gudun wato da 'yan gudun hijira da kuma sassauta wa 'yan ƙasar turkiyan sharaɗin ba da takardun bisa da hanzarta tattaunawa kan shiga da turkiya ƙungiyar da saka mata da taimakon da take yi na daƙile kwararar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen turai yanzu dai idan kowa na kan sha bakwai ga watan nan na maris da kuma taron kolin kwanaki biyun da za a gudanar don dandala yarjejeniyar da shugabannin suke kyautata zaton cewa za ta daidaita lamura a kan iyakokinsu a ƙarshen shekara labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Za mu fara buɗe taskar rahotanni da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko akan yadda kwalliya ke biyan kuɗin sabulu a yunkurin haɗin gwiwa tsakanin alukwara da jama'an tsaro na yaƙi da 'yan fashe. Bisa ga dukkan alamu dai, kwalliya na ci gaba da biyan kuɗin sabulu a aikin sintirin haɗin gwiwa da rundunar 'yan sandan najeriya ke yi tare da 'yan sa kai na likwara a jihar adamawa domin kawon zuma na ci gaba da bankaɗo guyan ba da gari na 'yan fashi da makami barayin shanu da kuma waɗanda ma ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa alhaji alikwara kwara shahararren mai kama barayi ne a najeriya ya ce kawo yanzu suna samun nasara a aikin da suke yi a jihar adamawa inda ma ya bada misali da irin nasarar da suka samu cikin kwanakin nan. nasarar da aka yi zan iya ce maka za a ɗan samu sauki kaɗan amma jama'a da yawa akwai ɗaya an je a maiha local government a wani gari ana ce masa wura ladde shi ma an wuce wura ladde akwai kogi akwai kogi da yadda ya raba najeriya da kamaru to anan suna kidnapping fulani a nan aka samu bindiga guda hudu to turu labarin da aka samu aka ce akwai yan uwansu suna waje kaza a nan hufura local gamman a wani jeji ne yajejin yajin to shine aka shirya tun cikin dare aka tafi a kwanta aka yi amfani da fulani suka leƙo su aka sanɗe su gari yana wayewa kuwa aka fada su wayan sun gudu kuma ana nan ana bincike kan sauran e shi tim din na adamawa da farko ma daman can aikinsu kuma ba wai adamawa yanzu yawanci north eastern state in har sun san zaka je ba ne duk abin da ake a kasar nan fulani sun shina sun san wajen da ake sun san komai sun san kowa amma saboda babu shari'a suna tsoro sai su shiru ba su nuna maka ba yanzu zuwa nanan adamawa yanzu an ban labarin tim ya kai biyar wanda fulani sun ce za su kai ni har wajen su wanda kuma ba za su iya gaya jami'in tsaron garin ba saboda suna ganin trakin din ma zuwa jejin yana da wahala to kaga a duk an san su suka same to koya wannan aiki na haɗin gwiwar ke wakana a yanzu dsp usman abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya yi bayanin cewa mun samu labari musamman ma ita anti squad na shi igp solomon arese tare da haɗin gwiwan Eh, alikwara su ne suka je suka yi wannan artabu dinnan a can garin eh, wuran ledde a karamar hukumar maiha inda aka samu aka kashe wayannan barayin guda uku kuma aka samu bindigogi guda uku da arsashe wurin 249 sa'an nan information da muka samu ya kai mu ga har muka samu wasu bindigogin da aka binna su a wani waje a ana kiran wajen yadin a fufure local government kamar yadda muka nuna muku mun samu bindigogi guda hudu da kuma albarsai wurin guda 255 to sai dai kuma wani hanzari da ba gudu ba ga masana haka tsaro irin su alikwaran na maganin muddin ana son magance wannan matsala da ke neman zama ruwan dare a arewacin najeriya to fa da sai gwamnatocin arewa da kuma jami'an tsaro sun tashi tsaye da tafi daga eh, sokoto zamfara bauchi adamawa tara sai su saba da da su sai su dau namban wayoyinsu idan sun ga yan uwansu a nan suna da kuɗi suna da shanu da yawa su ba za su je su yi operation ba sai su waya a wannan abokan nasu na wancan garin sai zo su operation open idan su a bude ba wanda ya san su a ƙasar in sun hada sai su kawo masa sa sai su dauko su da babura su kawo su gari sai su shiga mota su koma na zamfara zamfara na kaduna ya kaduna sai kuma bayan kwana kaɗan sai su sake dawa. ga wannan ma ya kamata a fulani su ringa kula da masu zuwa yaran da suke zuwa a suke tara baki su kula da su a tashi a tsaya kuma jami'an tsaro kamar a sas da abin nan yadda suke kokari da suke wuta barayi suke tsoron su yanzu ba sa tsoron su ma dan Allah su dan su dan bude wuta kaɗan. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna da rahoto a kan caccakar da aka fara yi wa shugaban Senegal Macky Sall, to amma a shakata da wannan waka tukunna. mubiya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja ne mai daraja, hamani aboki afuwaja. Daga nan mu ziyarci a fabolta, su ma can sun 'ya'yanta. musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ko sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na dabid dako a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai zabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketare kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya je tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belje allah allah allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu mu bayi ne hudu barbanda mu yantattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuƙa banda tanganyi kama sun san yanci da suka yi kwazo ba sa barci ba sa kaunar mai lalaci in yarere ya ce karumi sakaci mu talauta ƙasar mu da jahilci a somaliya banga da bayi ba da faranshi har birtaniya ba wayayyo ne tun yau ba kada a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An fara caccakar shugaban ƙasar Senegal Maki Sal gabanin ƙuri'a jin ra'ayi da aka shirya yi a kan tsarin mulkin ƙasar a ranar 20 ga wannan wata na Maris da idan Allah ya kai mu. Canje-canjen da aka gabatar da shawarar yi za su ƙayyade wa'adin mulkin shugaba zuwa wa'adi biyu. To amma shugaba Sal ya tado cacar baki a yayin da yake faɗin cewa ƙayyade wa'adin mulkin ba zai shafi wa'adin mulkinsa na yanzu ba. wa'adin da zai kare a shekara ta 2019. Wakilin muryar Amurka Alfa Jalo shi ya aiko mana da wannan rahoto daga Dakar babban birnin ƙasar ta Senegal, kuma tuni har aka fara yakin neman zaɓe masu goyon baya da waɗanda ba sa goyon baya. Ga abin da ministan matasa da samar da ayyukan yi na ƙasar Mame Mbaye Nyang ya ce a lokacin da ya gana da mazaunan wata unguwar talakawa ta Tsayarowe a Dakar. réforme bi fukki ak juróom la amu ci xam ni day yokk wala mu yokk nguuram Mr Niang ya ce dukkan canje-canjen da za a yi wa tsarin mulkin kasar ba za su taimaki shugaban kasar ba. A wato a takaice ba shugaban kasa ne zai ci moriyarsu ba. Ya ce canje-canjen da aka gabatar an gabatar ne da nufin karfafa mulkin demokuraɗiyya da gudanar da mulki bisa ƙa'idodin doka da kuma inganta rayuwar mutanen ƙasar. Ya ce yanzu yanzu nan ya wuce wata unguwa inda mutanen ke kukar cewa sun yi hasarar filayensu. Ya ce canje-canjen da ake aka gabatar za su tunkari matsaloli makamancin wannan. A saboda haka yake son mutane su jefa ƙuri'a yin na'am da canje-canjen. Canje-canje guda goma sha biyar da aka gabatar sun haɗa har da ƙarawa majalisar dokoki da shugabannin ƙananan hukumomi ƙarin iko a yayin da kuma za a faɗaɗa ko kuma ƙarfafa dokokin da ake amfani da su na gado ko kuma mallakan filaye da kuma iko da albarkatun ƙasa a yankuna. To amma fa waɗannan canje-canjen suna fuskantar turjiya sosai domin kuwa. amati nañu mbetteel yaakaar politique di gën a suñu xel seen dara safatuñu toy na sëkk suur nañu kël wannan wata waka ce da ke kira ga mutane da sifatali da canje-canjen da ake son yi wa tsarin mulkin ƙasar waɗannan mawaƙa su ne suka taka muhimmiyar rawa wajen jagorancin zanga-zangar da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar abdullahi wad a shekara ta 2012 lokacin da ya yi takarar neman wa'adi na uku yana da shekaru 87 da haihuwa. Wannan kungiya ita ta taimaka wa shugaba Macky Sall samun nasara akan tsohon shugaba Ward, to amma sai ga shi yanzu wannan kungiya tana barazanar yin ƙarin zanga-zanga, sai dai a wannan karan akan shugaba Sall. Nyani Bagna est une, euh, fait partie du patrimoine culturel et historique du Sénégal. Euh, euh, wannan wani ne mai kula da harkokin wannan kungiya mai suna Fadal Baro ya ce shugaba Sal ya kasa yin sauye-sauyen da ya yi alkawarin yi. Maimakon haka so yake wasu 'yan canje-canjen da basu taka kara sun karya ba, waɗanda kuma ba su da alaƙa da inganta rayuwar talaka ko kuma matalautan ƙasar. Ya ce shugaba Shal ya karya alkawuran da ya yi kamar sauran shugabanni wato a lokacin da yake yakin neman zaɓe cikin dai shekaru biyun da suka shige batun wa'adin mulkin shugaba ko kuma yin tazarce ya zama batun da ake tada jijiyoyin wuya sosai a kansu a nahiyar afirka yunkurin da shugabanni suka yi na yin tazarce sun zama sanadin yin hargitsi ko kuma tarzoma a kasashen burundi da jamhuriyar congo har ma suka hamɓarar da daɗaɗɗen shugaban burkina faso blaise compaore a shekara ta 2014 dëgg la amati nañu mbetteel yaakaar tasatina politique di gën a tey suñu xel seen dara safatuñu toy na sëkk suur wax kese naxatuñu Sénégal ay wa jóg la sa teel tey toog waratuñu wax waxaat waxati waxeet fowe askan di nax sa xeet valeur yi ngeen yàq ya xeet tey référendum bi wex la xaat jóg en masse dem voté non ngir kàddu am valeur jóg en masse dem voté non delloo la say erreur Sénégal bañ na wax waxee Sénégal bañ na wax waxee Sénégal yanzu dai nan misalin karfe biyu da mintoci ashirin na dare agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Jiya aka fara taron bita wa wakilan sashen Hausa na muryar Amurka a abujan Najeriya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoto. Daraktan sashen Afrika na muryar Amurka, Mr. Neguise Mangesha, da iyo tattaki daga birnin Washington DC zuwa nan Abuja, ya jagoranci raba na'urorin aiki gangariya irin na zamani ga daukacin wakilan sashen Hausa da ke sassa daban-daban na Najeriya. Na kuma tambaye shi to yanzu me yake sa rai biyo bayan samar da kayakin aiki da a duniyar aikin jarida ake ji da su. My expectation is really whenever you cover a story it should not be only radio story. Yace abin da nake sa rai shine duk lokacin da za ku samo rahoto to ba kadai a rediyo ba har ma da talabijin da hotuna wannan su ne akalla abin da muke sare daga kowane wakili najeriya akwai dimbin labaru da ke faruwa a kullum ba kadai labaran tashin hankali ko na boko haram ba akwai sauran labaru na ci gaba su na da matukar muhimmanci a gare mu um, boko haram but there are other stories also positive stories also nicholas pinault na daya daga cikin turawan da ke ba da wannan horo this kind of material waɗannan kayayyakin aiki irin na zamani musamman iphone na baka damar damar ɗauko labari ka tace ka kuma aike da shi nan take a matsayinka na ɗan jarida da ke a ƙasa wani lokaci wani abu ka iya faruwa to za ka yi amfani da waɗannan na'urori take yanke ka sanar da duniya halin da ake ciki. Manajin edita na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi tsokaci. Murya Amurka yanzu ta tashi daga rediyo kawai ta shiga layin sauran kafofin watsa labarai masu amfani da hanyoyi daban-daban na zamani wajen ah, watsa labaranta da bayanai da take baiwa mutane ko bayan rediyo yanzu tana amfani da talabijin tana amfani da hanyoyin sadarwa na zamani na gizo wato na intanet akwai su facebook da twitter da mobile wato wayannan ta hannu da sauransu saboda haka wannan horaswa da ake bayarwa ai horaswa ce da ake so a koya muku ku masu bada da labarai din wayannan hanyoyi na zamani tare da amfani da su kayan zamani din saboda haka wannan makasudin su shine a tabbatar da cewa ba a tserewa da amurka ba a harkoki ko kuma hanyoyin ba da labarai na zamani hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Waƙa bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace dai karamar kuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane shi da shigar da kasar Najeriya ta yi kwamitin haɗaka na tsaro na yaƙar ta'addanci musamman wanda Saudiya ta kafa. Kuma ce shigar Najeriya alheri ne. Ganin cewa Najeriya a baya akwai ƙasashe da dama irin su Najeriya, Saliyo da sauransu wanda Najeriya ita jagora. aka samu zaman lafiya a wannan kasashen sannan daga baya aka samu taɓarɓarewar tsaro a najeriya kaga tun da dai a yanzu an samu gwamnati wanda ake ganin za ta iya maido da martabar tsaron najeriya shiganta wannan kungiya hakika yana da mahimmanci fatan mu Allah ya sa wannan kungiya wadda aka kafa ta za ta yi aiki da zai kawo zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma kasashen Larabawa da ma duniya baki daya fatan Allah ya ba wa wannan kungiya nasara da sa'a a samu kawo karshen wannan ta'addanci a wannan nahiya tamu da ma duniya baki daya na gode mai magana Aminu Shayi na garin ce ne kamar kuma ta Bani Tarawa tare Najeriya biyar mai tafiya Assalamu samu American sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai da bala ko wasa zuwa birnin Kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka kyau ra'ayi na shi na ziyarar da shugaban ƙasar Afirka ta kudu zai yi a Najeriya a yau mun tabbatar da cewa ziyara ta wadda za ta ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Afirka ta kudu. Sa'annan mun samu wasu hanyoyi na wadda tattalin arzikin Najeriya zai ƙara farfaɗowa. in sha Allah mu san wannan ziyara suna cikin ziyarorin da za su sadarar tsadar naira ta ƙara farfadowa a Najeriya. ta haka masu suka da zagin shugaba janar buhari yana yawo ko yana yawo cewa wata soji yana ko oga da tattalin arziki mun san da cewa wannan ba gaskiya na saboda ga ma shugaban ƙasar afirka ta kudu ya fara kawo ziyara a najeriya muna ganin da cewa waɗannan abubuwa da ka a najeriya na san da cewa sha Allahu daɗi na nan ta saboda sai an sha wuya akan sha daɗi shugaba janar muhammadu buhari allah ubangiji ƙara kama ma kuma allah sa ta ba mara kunya saboda muna da yakinin cewa in sha allahu najeriya komi zai yi daidai saboda mun san da cewa ɓanna ta yi yawa da gwamnati da shuɗe ta cd ko mun san da cewa in za a yi gyaran ɓanna sai an wahala sosai da fata Allah Ubangiji ya kara kama ma darajar naira ta farfaɗo a Najeriya ta tattalin arziki ya farfaɗo a Najeriya don mun gani tun da tsaro shi gaba janar Muhammadu Buhari an samu tsaro a Najeriya mai magana shi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa da Bala wasa sabuwar birnin Kebbi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. To ga wannan matashiya kafin mu ci gaba. Filin abari ya wuce masu sauraro hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A maza Allah ba Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara. Bayani ka same ki. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India.

kuma waƙoƙi na Amurka da ɗumi su. Oh, oh. Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. ma'aikatar tsaron amurka ta ce hare-haren jiragen sama da amurka ta kai a tsakiyar somalia sun kashe sama da mayakan alshabab 150 waɗanda ke shirin kai manyan hare-hare kakakin ma'aikatar tsaron jeff davis ya shaidawa manema labarai jiya litinin cewa an kai hare-haren ne a ƙarshen makon nan kan sansanin horar da mayakan alshabab da ke tazarar kilomita 195 arewa maso gabashin kasar da magadishu babban birnin kasar ya ce kuma an yi amfani da jirage da ke aiki da matuƙa da kuma waɗanda ba sa aiki da matuka a hare-haren amurka ta yi alkawalin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuka da take a wani lokaci da ke kawo sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda mai ba da white house shawarwari kan dakile ayyukan ta'addanci lisa manoko ta sanar jiya litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoto kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matukan da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009 michael bloomberg hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin new york ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasa cikin halin ƙila wakala da ya wuce abin da ake ciki yanzu masu sauraro abin da ya sauka kenan cikin wannan shiri sai kuma da la'asar idan allah ya kamu za ku ji wani sabon shirin tare da fata za a ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jin mai ali a madadin sauran abokan